أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه وبعد أيو رانا السبت شاشد قوسا جمادى آخرة كومتي mu ثاني duk dai abu guda ne hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da bakwai ga watan hudu 2013 da yadda Allah za mu ci gaba da karatu a cikin babban diwani na shehu abdullahi na adab shine tazinul warakat karatun da ya gabata mun yi magana akan inda wato har yanzu dai suna zamfara ne suna zamfara ne shi ba wa jangor zai kere su a ƙasar gobir a can magami ya ba shehu miskali guda biyar har mai abubuwan nan guda biyar ce ba zai amsa ba amma dai ya bashe waɗannan al'amura na addini duk an mun faɗe su ko aka yi waka a abdullahi kan gode ma Allah ya taya bin sahabbai radwanullahi alaihim ajma'in har kuma ya taho a cikin fassarar da ya yi ta kalimomi masu ya a cikin wannan waka daga cikinsu da ya faɗi irin hubul ya nuna abinda an hubulu shine addawahi musibbu ana nan har komo muna wa'ulu ya ce jam'u wa'ilin shine bunsurin reme bil fati sai ce ka katifin wa da'ilin ka katifi abin da aka tifin ka faɗa kaga da wa'ilin da katifin duk ma'auni guda ne da kuma da'ilin shi da'ilin ana nuhin da shi mayaudari ko kuma wanda ya gudu ko kuma farfajiya duk dai to ala'ayi halin dai abin da ake so a fahimta da wa'ilin da katifin da da'ilin duk ma'aunin fa'ilin ne wa wannan nadirin ba cika samu ne ba wai ma'aunin fa'ilin ga masu harka ce ta tahiya ce ta sarfu to duk da ya ci gaba da lissafa har dai ya kawo inda mutum fatan kwarai wanda har muka yi bayanai to yanzu inda za a tashi har yau dai suna zamfara sai suka tafi kuma wurin ziyarar mallaminsu. ina shi ya ce sun ba da zalika sannan bayan wannan bayan an karu wancan kuma na jangwarzo ka san haye mai addu'a da ta yi ƙarshen ta ga misal ta harraka kalbi sai zuciyata ta motsa ma'ana ni ji bege na ya motsa ila ziyarati shaykhina zuwa ga ziyartar mallamin mu wanda ga ya koya muna ilimi ga tarbiyya shi Jibril kaga bai ce ustaz no jibril shine shehu jibril ibnu umar dan umar radiyallahu anhu Allah ka yarda da shi saniyan ziyarta ta biyu kaga ba yanzu suka soma ziyarta ta biyu kenan da zamfara kuma yanzu sun wuce ziyarta ibnu umara don me li'anna qad zurnahu don haƙiƙa mun mun ziyarce shi awwalan ziyarta ta farko qablan tikalina qablan tikalina kamin mu cirata min baladina daga garinmu na ɗagen ila biladi zamfara zuwa ga garuruwan nan na zamfara ma'ana yanzu muna zamfara sannan muka tafi ziyarta ce amma kamin mu taho zamfara ai mun taba zuwa ziyarta ta yoshi hina ruju'ihi lokacin da damin alhaji daga hajji kuma hajjin nan saniyan nabi su biyu ya zo hajji wani hannu mu lokacin ma'a shehu usman muna tare da shehu usman radiyallahu anhu Allah kadir shehu usman fatalaqainahu muka tarbi shehu jibril wa huwa shi hina idan lokacin fi mawdi'ihi yana wuri ne almusamma wanda aka ce maƙode ne gode waton kamar gandu kandu take duk za ka samu irin abubuwan nan dai da ƙafu sai da gaino amma kuma ana abin gansu da ƙafu saboda haka dai ta abin da shahi yare na hillanci bidan min ƙafi wadda da dal almumala mai yamla shine kode ba ce kodi ba ce kode shi ayyamla ne walabitna muka zauna ma'ahu tare da shi ayyaman kwanuka to kamin mu ci gaba da summa din nan shi shehu jibrilu ha shi babban malami na shehu usmanu duk kusan abubuwan nan da shehu usmanu yake tafiya da suna harkar addini kusan shehu jibrilu shi ya cusa masu yana faɗi a cikin fakul mai suri ma Muhammadu Bello ya cirato yake shehu ke cewa alherin da mun ka samu garuruwan nan na Hausa na Sudan mu gode ma Allah domin mu cancanci Allah ya ƙara muna sai ce daga cikin falalolin mallamin nan namu ya kasance shi ne an rike da tuta ta ilimi sannan kuma ya ziyarci Yayi hajji so biyu ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam so biyu sannan kuma yana kwadai suwa alal kitabi wa sunna yace daga cikin matsayi ne ya kasance yana da wuya ya ambaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai kaji ya ce abdalul khalqi shugaban talikai saboda girmama da son ma'aiki yace yunkurin nan ma na jaddada addini shi ya soma shi amma wa kana kamalu dhalika bi barakatihi ala aidina amma kammalar wannan sai ta tsaya ga hannun albarkacin shi shi jibril ya ce mutum ne mai saukin hali in ma kowane game da shi sai ka aza aboki ne ne mai yawan sakin huska ne haginun ne laginun kamar da zai to cikin jimiyya Yadda shi usmanu na, na faɗin daraja ta ya ce kai wallahi ba don tambihi ne muna ganin anya wai za mu shiru ga wannan hanya haddai ya be shi yake cewa in kila fi ya bi husni dhanni ma kila famawjatun ana min amwaji jibrila kenan ni dinnan wata ganga ce daga cikin gangaye ganga ganga ta shehu jibril an fahimta dai ko ganga gulbi cikin ganga ganga na gulbi masu yana shehu jibril to ni daga cikin su niki wani bangare na shehu jibril niki shi ko shehu abdullahi yake cewa jibril man jabara ilahu bihi lana dinan hanifan mustaqimal manhaji shi ko muhammad bello yana cewa شيخ الشيوخ بأرضنا جبريل بركاته ما لا نها تفصيل duk dai suna yabo ne to wani ikon Allah shi shehu na Usmanu an tara mai abubuwa da yawa wanda ya muwafaka ya yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu da irin bushara ai an yi bushara da zuwan shehu na Usmanu dan akwai a shehu Waladid akwai ashekh tahir akwai wata ummu hani'in wata ta ce saliha bauliyya duk sun yi bushara da dai sauransu zan shi wani usman kaga wannan bangaren bushara kenan ya samu wani kamin ya zo haka kuma duk da cusa ilimin nan annabi sallallahu sallama wasu da cusa ilimi ne na alqur'ani wahayi karkashin jibril alaihi salam shi ko karkashin duk abin da aka cusa mai na ilimi da kuma ɗabbakar da alkitabu suna ƙarƙashin mallami ne jibrilu radiyallahu ka gani ko to kaga wannan sannan yadda ma'aiki ke tsirar alhamis yana jewaye sahabbai da karanta suwa din nan particularly ra alhamis to haka shi wani usmani ya tsaye da alhamis domin da'awa ta musamman wa azina musamman ra alhamis wanda taro da yawa na zuwa wurin daren juma'a kenan ko haka kuma za mu ga irin hijirar da ya yi da ɗagen zuwa gudu wato yadda abin shike yadda makka take da madina haka ɗagel take da gudu wato madina arewaci take ga makka makka a kudu madina arewaci to haka ita ko gwada ba da ɗagel eh, eh, abin ga ɗagel na gwada ba ba ɗagel da gudu sannan kwanan da suka yi na hijira cikin kogo ɗin nan su ko sun yi wani wani kwanan hijira wurin wannan farkashi din nan wurin dushin nan ka gani ko to duk dai da irin da yakin koto din nan kamar yakin badar ne ya maimaita kai ne haka duk suke faɗa a cikin littattafansa wanda zamu macin mai haka kuma yakin tsuntsuwa kamar dai irin yakin uhudu tafiyar su guda irin yakin da suka yi a nan kebi lokacin mutum dubu sun yi dubu goma suka taso musu ku suna ishirin ɗai ya yi kama da gazwata mota ta da dai an haƙare kare ta dai shehu na usmanu da ya kare dai ya cika da shekara 63 haka ma an yi sallar sallama 63 kaga ya yi koyi da ma'aiki wurin ma shekaru kuma ra'atan radiyallahu anhu to kaga dai abubuwa dai da yawa waɗanda tahiya irin ta an yi alaihi wasallam gurgudun hali to shine yace a shehu na usman. sannan shehu na usmanu ya dawo ilal waɗani zuwa ga gida wata raka rakani ya banni hu can wurin shehu jibril falabista ni zauna inda wurin shehu jibrilu na haushe haraini wurin wata biyu wa karatu ni karanci alkaukabar sadi a alaihi gare shi lissiyudi na alimamu suri mujaddidi ke wurin littafi ya ta san ɗari da ya yi kowane fanni sai da ya rubuta bancin fannin mandaki ko shi saboda wani dalili kuma za ga tahiya ta shehu abdullahi irin tafiya al-imamu sudi yake gwargwadon hali saboda shi ya yi littafi wurin 170 ka gani ko ya ta sama 170 rayuwa ce mustami'an ina mai sauraron kutuba littattafai shatta daban-daban wanda kaga duk ya kwashe dai a can ta karawa dullab wanda dalibai ke karatun su to bayan na kare yudi kuma na saurari littattafai sun maraja a tuwa duk cikin gwagwarmayar canwa a yi karatu a tai wurin wa'azi a da abu ga littattafai har yanzu ba a fara yaƙi ba tukun sun maraja a sannan nidda ilal waɗanda zuwa ga gida fawjattu shekha mu shehu usman shehu usman kharaja ya ila haji muhammad ibn raj waka ta yana ta yi هنيئا ليل bin بالعراج ila شيخ إلى حاج شهير بابن راجي yana waka ce na ta musulun hadisi na kwarai don mene ta shuri ne likira'atil bukhari shehu ya hita don karatun bukhari fata bi ita hunu ko su shehu ko da ni zo gida an ka ce ai shehu ya hita kuma wurin karatu fo jattu ni same shi lam yadda ilqira'ata bai ma fara karatun ba iko Allah fa dakhalna muka shiga ma'an tare da shehu fi qira'atil bukhari amma ya ƙara'u yana karatu wa na hannu na sama saurari annan hmm. shewa na karatun bukhari ga muhammadu na raji mu kuma na saurari dama gare gare shi dai ashabu sittu din nan suka yi ashabu sittu to an yi wannan ne sanata alifin wa mi'atain wa wahidin shekara ta dubu da ɗari biyu da guda min alhijira wallahu alam to har yanzu abinda za a lura na shakana din can ce ke aiki duk cikin shekarar nan wa tarihu na shakana ma kauye azmi lokacin da niyya ta ta karfafa ta ƙara ƙari washtar da shtiyaki bege na tsananta ila Sheikh Jibril وقد سمعت حقيقة ناجي أنه انتقل حقيقة شياتي رات من موضعي دا قولي ني قودي دي تشني نيجر تشكي نيجر وحل ياسك على الوادي bisa ga rahi don akwai wata koli ta zamfarto ga ta Nijar. Alal Alalwadi ga wani rahi almusamma wanda ake ce ma maji maji ake ce ma, wanda akwai wani gulbi na nan wanda yana gudana har zuwa kalman, kalmalu, kalmalu aka ce. To maji yanzu maji ake ce mata duk can nan. Bi fathil mimi ma wa kasril jimi ma ji al mukhaffafa da ba ta da shadda maji ba a ce maji ba. ba da tasdidi ba to da yadda ya san an sha ta ni kaka a kata da ni ta wadda ke karuwa da jim jimun ilaihi zuwa gare shi jimiya kenan wadda ka jima mutane in mutum bai ti madatu wadda ni yabe shi biha da ita ko nuhu shi da mataimaka ne fiddini ga addini ka shekhi islami malamin musulunci usmana ke usmanu kenan wal mustafa ibn al haji shi ko dan wada dan kane suke da shi wal yi ko shi dan wada dan kane suke da shi wa gairihim da ma wasun su wa katabtuha ne rubuta waka wa awsaltuha ne aika ta ni sadashe ta ilaihi zuwa gare shi shehu jibril fa akhadha sai riki waƙar wa ta'ammalaha ya lura da ita da kyau da kyau ya kawo mata ido ya gami an ma'anarta shi at ta'ammuli wa hamidallah alaiha ya gode ma Allah ga wagga cewa almajiri ne wagga irin balaga wagga irin basira da yassa da wanga ya bude mai summa da ali sanne min addu'a bi da watan da wata irin addu'a wacce la an sahabai in mance ta inda shi Abdullah wa qala abin da yace Allahumma ansur man yansur dinaka ya Allah ka taimaki wanda ke taimakon addininka kenan Allah ka taimaki shi wa Abdullahi kenan Allahumma sur man yansur dinaka ya Allah ka taimaka mu wanda ke taimaka mu addininka wa tilkal wa waccan waka hiya gata nan gaba gare ka ujna wa adwajil ahibbati min maji واشرب من الأنشاج ما, ma أنشاج ما سجد دموع على منازلهم بها واشف الجنان من الهموم الدمج كف عندها سلما بها فعسى تجيب حو جاء أو لو جاء تردي من شجي وإذا مرت مرت حيي حيهم وانشر عليهم لؤلؤا وذبردج كم لي أخا بأبعته فيهم وكم خلصا سألم أكو بينهم بمزلج قد زوا يتي عجك كركتا نحو أضواج الأهبة جهة من مسويا ma'ana ɓangare ta ƙorammu na masoyan da suke min maji maji suke majiya nan majiya ake ce mata wa sharab ka sha ma azzi'ibiji ruwa na horin girgije minal anshaji daga koran nan nashjun to anshaji jam'i fujjid dumu'a ka zub da hawaye ka gane ya nuna maji kenan akwai korama su ne gulbin nan da ke gudana har zuwa kalman fujjid dumu'a ka zub da hawaye alama nazilihim ga masaukayen su hada a can maji a za musu kuka akwai abin baka washfil janana ka warkar da zuciyarka minal humumi daga bakan ciki addun muji wa'anda sun ka shiga can cikin zuciyarka nan sai ka azza da wani suke da kai ne suke ala sabila tajarrud to ne wani abin da ake ce misra ya fara waka ce da jimu nan nan jimu tun wai mataki na farko ya fara da jimu gani ko an san duk ƙarshe jimu ta amma baiti na dango na farko sai ya sa jimu ne kamar can ya rabbi alima badalin kadahiri ajibi laziru bi abdul qadiri ka gari ri in inda ha tsaya can salman biha tambayi wanda a can fa'asa ana nan tsammanin tijib a karɓa maka hauja a gaba kan magana aulauja a koharan magana turdi wadda za ta yadda man shi wanda a cikin bakin ciki to bi aka ne ana nuhin suna bakan magana ba shi aka ne kamar yanzu misali bakan magana idan ka tambaya ina waɗanda annan sai a ce ma sun tashi nan sun koma wuri kaza kaga za ta dan bata mare amma ga hakika ne ba an yi na nuhin ayi ma bakan magana ma'ana maganar da za ta bata mare shi ne akan an fahimta dai ko ita ko horon magana a ce ma ai suna nan ga su can ka gani to shi ne ba waccan bakan magana da cikin kamus za ga hauja a daular wa idza maratta idan ka bi maratta kaga jinas maratta garinmu maratta hayyi dangina ne hayyihim gaisamminsu to nan maratta nan da an kayi su shi usman maratta a cikin madawa jamhuriya ta nijar Karshen watan safar ran lahadi hijira na dubu da ɗari ɗai da sittin da takwas a kula dubu da ɗari ɗai da sittin da takwas an kayi shehu na usman shi ko shehu abdullahi da tamanin kaga sha biyar tsakaninsu dubu da ɗari ɗai da tamanin to shehu usman sai sittin da uku kenan hijira na dubu da ɗari biyu da talatin da ɗaya wa Fati. to kenan yanzu in za mu lisafa haihuwar shehu na usman yanzu shekara ɗari biyu da sittin da shidda da wata hudu don safar ne to rabi'ul awwal rabi'u sani jumada awwal jumada sani yanzu muke jumada akhira ke kaga shekara 266 biyu da sittin da da haihuwar shi na usman to in mun ka cire shekarun da ya yi cikin 266 biyu da sittin da mu cire sittin da uku za a bar 203 biyu da uku yi mana an cire sittin da uku za a bar 203 biyu da uku to kenan wanga wata da muke kenan shehu na usmanu shekara ta ɗari biyu da uku da kwana goma sha uku da wafati yau ɗin nan yau rasid shekara ɗari biyu da uku da kwana goma sha uku yau domin uku ga wanga wata yi wa fati jimada akhira uku gare shi rana atin yanzu yau sha shidda gare shi kaga cikin sha shidda an cire an cire uku sha uku an kabar haka shekara ta ɗari biyu da uku da kwana goma sha uku ta gamu da Allah rahmatullah to maratta an kai shi wa idza maratta idan ka bi maratta garin maratta kaga wanga maratta fi'ili madi ne wanga maratta sunan gari ne hayyi dangi na ne hayyihim sannin su kaga da hayyi da hayyi go wanshur ka watsa lu'alu'an lu'i lu'i wa zabar da ji da zabar da ji alaihim gare su wasu suna ganin kamar wurin ciratowa eh, wanfur ana zaton wanfur yake wasu sai za wurin ciratowa rubutu an ka rubuta wanshir saboda za ra'aitum hasibtahum hasibtahum lu'lu'an mansura ba ce manshura ba sannan can cikin daliya nasaral janubu jumanaha fataqalladat a gani ko lababur riyadi bi halihal mutabaddidi can cikin daliya to kaga nasara an kace ba na shara ba to ana ganin kamar harkar lu'ilu'i nasara ake cewa ba na shara ba wasu ke ganin haka ne sai nan kuma an ce lu'alu'an wa ji nan an ana nuhin gaisuwa dai mai kyau kamar wadda ta yi kama da lu'ulu'in wala gwalagwalai to yanzu nan maf'uli ne kenan sai a ce wa zabar da ja dan za a yi adafi ko wasu sai sun ka ce a to ai wannan an samu wani abu da ake ce ma ikiwayi ikiwayi waƙa ta fara da ru'a sai a meshe ta tausali sama ko akas ko a meshe ta rusali ƙasa wasu ka ce to ai wannan daga cikin abin da za a diba shi ne ana uzuri ne amma an ka ce sam wata nuska yadda take wansur alaihim lu'lu'i wa zabar da ji sai magana ta ƙari duk kewa yake wanda an ka yi kan ma a ce wai nan wa zabar da ja daidai a ce kuma in ma an ce wa zabar da ji an kai mai wasali ƙasa to ai akwai wata matsala da tassa saboda lalura waka ta to babu ma batun lalura akwai nusha da ta kama wanshur alaihim lu'i wa zabar da ji kuma a gidan jikokin shehu din gidan wazir junaid za a farfesa yana yawan magana akan haka fisakullah kamli ahan da yawa ina da dan uwa can ba a ba'atuhu fihim cikin su ba ba'atu na ma doke shi matsayin uba dama kalimar baba larabci ne. can cikin alƙamusul muhidu farko harfin ba'i da ka ƙara harafin alif za ka ga ba tu ya kulu sabiyu ba ba ai larabci ne ko indiya suna cewa ba ko hausa murika ba laraba ma ba kamar atta'ata ta hiya yaro mashi ɗifli za ga cikin kamus harfin ta za ka ji an ce atta'ata shi na hausa sun game su a tata duk larabci ne ba ba tu ni ɗauke shi baba uba kenan wa kam khulsa da yawa abokai tatattun abokai wanda cikin zuciya ta bai rike ka da koyin ba bai kissa duk gaske yake son ka shi khulsa lam aku ban kasance bi muzallaji ba ko ba bai bainahum ina cikin su ma'ana ni ba bako bane ina cikin su wata fassara ke ko ko lam aku yanzu ban kasance bi muzallaji mai garwaiwa bainahum tsakiyar su ma'ana yanzu ban tare da su ka gane ko to duk dai an fassara wa madarisin da yawa makarantun ne, uduna wa'yanda an ka sa ni rama, dun na rame bi hudu saboda son shuhudi har halartar makarantun nan can, din. Wanda makarantun nan na jahu hawa ijil mutahawwiji biyan bukatocin mai neman bukata fi yana cikin makarantun nan. wajahajihin da yawa manya-manya na ulama a malamai ihulabu wanda ake tatsar rifduhun mamagunsu shine bai wasu kullum kowane daga cikinsu ka baharin kamar gulbi shike mutamawuji mai tozaye fil ada na kyaututtuka fil ada ya ne amma saboda lura ka sai fil ada eh aka sha'i hamza kamar ta cikin du'ul musalli na cewa alhamdulillahi alladhi la yansa zakkara man sha'a wa man sha'ansa bai ce wa man sha'a ba ya cire hamza din nan saboda waka to zai wani abu da ake ce ma at-tawjih wanda zaka ga al-Imam a cikin shirin na Qudul na harkar balaga din yana magana akai to nan sai wato in mun ka taho kana matsayinta ga nahawu an ce tarfa'ul isma watan sibul khabar hutu ba tarfa'ul isma ba tana suna raf'a yanzu kana zaidun qa'ima kana mitawa zaidu raf'a kaga tansibul mubtada ko kace tansibul isma duk da ne to haka mubtada mi gare shi ba ru'a ga mubtada ba to kalimar raf'u kan mu doko ɗan ce raf'a kan mu doki wasali mu doki ma'anarta abinda arraf'a ɗaukaka abu wa rafa'ana laka dhikrak bar rafa'ahu Allah ilai wa rafa'ana laka zikira to raf'a abinda an ma'ana raf'a ɗaukaka abu an fahimta dai ku ita kana takan yi raf'a kenan takan ɗaukakawa in mun ka ɗauki ma'anarta ta luga ba ma'anar ta wasali ba ta istilahi to sai ka ce amalun aiki ya tabbata lahum ga mutanen maratta ka kana kamar yadda kana ke yi ta yi raf'a ma'ana ta ɗaukaka wa mubtada kamar yadda mubtada ke yi raf'a gare shi to haka suka aiki fi jarihim ga makwabcinsu ma'ana duk wanda a kusa gare su suna ɗaukaka shi su mutanen maratta yana yabon su ne mun ji amalin daga ku sai ka sake doka amalin sai ka ce amma amalin aiki ta mun haɗe shi soyu. li gairihim ya tabbata ga wasu su waɗanda ba mutanen maji ba suka wanga aiki kalam kamar lam au ko kofi fi ya ji wanda ya zo to lam tajzimul fi'ila lam tajzimul fi'ila tana ɗaure fi'ili ta yi mai jazma to kakka ɗauki ma'anarta ta ɗaure wanda haka yi haka yi kamar rawani ko Tura shi za ka ɗauka ma'anarta ta luga za ka ɗauka ɗaurewa a kawo mutum a ci mummu a ɗaure shi fifa iya ko fifa iya shi ne wasali ƙasa ta gane ko to sai ka ɗauki ma'anarta ta luga cewa abu ne wanda ya yi ƙasa dai haka ya jurru hudin nan ya jurruhu ilai san annabi Musa alaihi salam Harun kaga fifa iya kenan ga ɗabi'ar ta a tana jan abu giririri don wasa gasa ta kai to in ka ɗauki ma'anar ta ta eh, luga to fifa iya tana jan abu giririri ita kolam ma'anar ta ta luga tana ɗaure abu mi'ar jazma ma'anar jazma ga luga ba ɗaure abu ba jazamahu ai ya daure shi an fahimta ne ko to wai waɗanda duk ba mutanen maji ba aikin da suka yi su daure mutane ko su zashi giriri amma su kan mutanen eh, afwan maratta to su kan aikin kana suka yi su ɗaukaka mutum aikin da suka yi su ɗaukaka mutum amma duk wanda ba su ba lam aikin lam shi kai shi daure mutum giririri shi daure mutum ko kofi ya ja mutum girirri shi dai aka ne to har yau muna cikin attaujihu ya faɗi abu abu biyan ne ya faɗi kana ya faɗi mubtada ya faɗi kuma lam ya faɗi fi to sai ma kamin mu faɗi ma din nan mu ɗoko ma'anarta idan aka to cikin nahau wato yanzu misali inna zaidan ƙa'imun inna in tattaho mi ta kai ma na kusa gare ta wasali sama ko nasaba ko kaga nan ta aiki ko to sama gare ta kai inna zaidan qaimun sama gare ta kai daga inna sama min inna ma kaga baka ce zaidan ba ko inna ma zaidun qa'imun to ya an kai ya koma zaidun mata ta hana mai aiki ashe maɗin ga ta kame aikin inna an fahimta dai ko to kenan ma ta kufu inna anil amali ga ka'ida ta nahawu ma tana kame inna daga ta aiki to sai ce wala rubbama da yawa su mutanen maratta amilu sun kai aiki kama kaman ma yadda ma ke kane inna ta yi aiki ta hana mata nasba don gashi yanzu mun misali inna zaidan ka'imun amma an ka sa ma sai a ce ma zaidun ya tashi daga zaidan ni hana mai yayi nasba yayi aiki kenan ma to haka suka yi aiki kama kaman ma min kaffe na kame manya adu amma wanda ke ta'addanci sai su kame shi su hana mai ta'addanci shi ma da su wata ce da ƙarfar da adda'ifi mai rauni almultaji mai biɗan wurin laɓewa azzalumi su kame shi su hana mai zalunci sannan mai rauni kuma su taimaka mai su ƙarfafa shi ashe madalla da mutanen maji mutane ne masu kirki mutanen maratta. da yake shi shi jibril ya sarka majiya sai ce to in ka bi ta mararta kamin ka kai kenan majiya din sai ce wa mawaɗinin da yawa wurare ushija wa'anda an ka sanya min sunu bakin ciki shajaun tsananin bakin ciki lifak direwa biha saboda rashin guggan su da buggan waɗannan bigargari din rubuwa an san tudu da bagi kenan rawabu tudanni da yawa da ka gane da bugga kenan to wai wuraren da nika zaunawa na tudanni yanzu gaba ɗai kenan ba dama in zauna can don haka ina nan kasar zamfara amma yanzu ga can ana zauna wuraren ana da daga karatu da sauransu wanda su wuraren kuka sani laisat sakharija ba fa dazuzzuka ba ne sassaji yalwatacci wasu ce saba fi hawa in ga sarari ba wa'yancan daji ba ne irin wancan wanda babu haki ba irin su ba ne waɗannan wuraren ma'ana akwai haki wurin akwai ilimi wurin shi da shi an fahimta dai ko don haka laisar ba su kasance su kharija hako ba na daji sassajiyar wataccen hako mai hili fi hawa in ga sarari to wurin kenan ya nuna ba haƙo ba ne kaka ji an ce tudanni ka aza irin wancan tuduna a wurin nan akwai ilimi wurin nan cikin dajin nan shi ne shi ne to yanzu dama wa gawaka gaba ɗai in abin Alisa fata sittin da hudu baiti sittin da hudu ta yi yanzu waɗanga baitattuka nan za mu aje amma abin da za a lura na daidai waye ya bada ita su shi Usman su Jibril amma particularly Shehu Jibril an fahimta ne ku to amma abin mamaki har yanzu baka ji sunan Shehu Jibril sai ya kauce ya ci gaba da yabon wasu mutanen majiya inda Shehu Jibril din yake to wanda shi ake ce magazli kamar da mai ne a khalilai ya uja bil muhassab Zila? wala tabji an khayfi mutahawwala wa akribihi maganan taharrahu manzila وحق عباد الله بالمجد والأولى نبي له أعلى الجنان وبو ما يكنا شو حديثي cikin Bukhari nahnu naziluna gadan bi khayfi bani kinana gobe za mu sabko rahim bani kinana shine Minna. to shine sai mai shari'a sai waƙe wannan rahin ya ce wannan rahin ba banza ba ma'aiki ke sabka wurin don haka zuciya da ta can mu sabka rahin don mu game can haka ne to yanzu maji shehu jibrilu yake sai ya fara cewa karkata zuwa maji amma kamin ka kai maji in ka bi ta maratta can madawa can tawa to ka gaira min da su kuma ka watsa musu lu'ulu'ai da zabar da ji na gaisuwa kaji kaji da yawa dan uwa na meshe shi uba ga abokai ciki ga makarantun ne ga manya-manyan mutane masu alheri ga malamai aikinsu suna ɗaukaka mutane amma wanda ba su ba yakan ɗauri mutane ja su giriri sannan suna aiki irin na ma yadda take kame inna daga aiki suna kame mutum kai ya zalunci sannan da yawa wurare waɗanda aka sa ni bakin ciki saboda rashin dabuggan su shine tudannin su kuma wuraren nan kaji kaji yadda suke ba irin hako ba ne yalwatacce wanda aga sarari ma'ana akwai abinci wurin akwai ilimi wurin to yanzu kai kamin a teku ina waɗanga mutane da siffanta anya kana ganin duk abin da ya hihita wani da su kana ganin karamin abu ne yadda yake ji sai da ya besu su to wannan wani salo ne na masu adam sai ya jinjina wasu ya jinjina wasu ya jinjina wasu sai ka ji sun kan maga zuciya sai ce kai ta batun sun haɗa ma wancan to haka wancan da za a haɗa ma ya yi mai waɗanga mutane da yayya ba ina fata an fahimta to iri ne na mai dali yayi sai ka to ka suranta wasu an ji lalle kana mugun ji da su sai ka ce ina kamar yadda mai daliya ya ce lauka na abdullahi ya sama unauhati alkat asaha rihlati wata zawwadi hilla lagat asma'ataha da ya dan minhu wa rafa bil garibin mulmili abin suka nuhi sai da ya ce kai yanzu inda abdullahi na jina da duk bukata ta ta biya sai ce kai walwale wannan magana hakika ga wanda ya yi abdullahi alheri ga wanda ya yi shi tausayawa ga wanda ya yi shi kaza can sai ce gaisal wara Sheikh Ibn Nasir allazi nasara al-ilahu bihi shari'ata Ahmadi sai da ta yana cikin wata matsala yana cikin daji yana kuka don haka wagga matsala da shike ciki inda wani na nan da ake ce mu Abdullahi da ya gamu da shi da duk ciki ya jayi ba wata matsala zai taimaka mai da sai ce ina ga wanda ya Abdullahi ga wanda ya yi shi kaza to ka ba ta kaɗa ka ji kana son gane wani na dai wancan wanda ya yi wangada ya kware yabo na farko to sai ce shehu ibn nasir sai ci gaba da yabon malami ne to dama kusan salon ta su guda a gane ni ko salon ta su guda can adaj mai mun adaj da hidabil warad to yanzu sai da gaba ɗaya ya yabe su ya yabe su kajji lalle wai anya yana da irin su ko sai ce hita batun su ma ko ma ga wancan ka kenan ya yi mai mai waɗanga kenan to kuma ba wai ya bajji da waɗanga ba ne amma dai ba dai su an manuwa yabo amma sai da ya kara masu kaji sun kan mai ga zuciya amma sai ce ga wanda za ka koma gare shi an fahimta dai ko to wannan duk salo ne na na adab sai masu zurfi cikin adab kwarin suke tafiya wannan hanya ɗin alhamdulillah gobe za mu tashi da an ka da udlil ladhi mana alkara لما الصورة لا تصير سير الدي إلى الحمد لله